jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma kashe wannan rana ta juma'a da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bani kuna rufe da shirin nan na afirka a yau daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na murin masu saurare muna tafi da shirin nan na amsoshin fikihu bayan sa sai kisoshin rayuwa da zan da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jira abin da za a saura da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a tara ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau aka gano wani shirin juyin mulki a kasar iran wanda wasu tsoffin sojoji na sarki sha tare da taimakon hukumar leƙen asiri ta cia ta kasar amurka suka shirya domin kawo ƙarshen tsarin musulunci a kasar iran waɗanda suka shirya juyin mulkin dai sun tsara cewa za su tuka jiragen sama na yaƙi a birnin hamidan na tsakiyar kasar iran inda za su nufi birnin tehran su yi barin wuta akan masaukin margayin imam khomeini da kuma wurare masu muhimmanci a kasar sannan kuma su tuhumi wasu daga cikin masu kishin addini da shirya wannan juyin mulki ta yadda za a haddasa rikici a tsakanin jagoran juyin juhalan har ya rushe baki daya kafin aiwatar da wannan shiri dai wasu daga cikin waɗanda suka shirya lamarin sun fallasa yadda aka tsara shirin an kuma kame dukkanin masu hannu a ciki tare da gurfanar da su a gaban kuliya. masu aure kuma san cewa shekaru goma sha tara sa gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan yulin shekara ta dubu biyu da biyu shugabannin kasashen afirka suka sauya sunan kungiyar haɗin kan kasashen afirka oeu zuwa tarayyar afirka wato au an kafa kungiyar oeu a shekara ta 1963 da nufin nema wa sauran kasashen nahiyar afirka waɗanda ba su samu yancin kai ba samun yancin kansu da kuma warware matsaloli waɗanda suke tasowa tsakanin su sai kuma a rana irin ta yau a taron su na birnin daban na kasar afirka ta kudu shugabannin kungiyar oau suka kafa kungiyar tarayyar afirka ko kuma au au dai tana da majalisar dokoki kwamitin zartarwa bankin afirka asusun lamuni sannan kuma akwai kwamitai na shari'a da kuma kwamitocin tsaro da sulhu mazaunin kungiyar dai yana kasar ethiopia a halin yanzu. da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru goma da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan yulin shekara ta 2011 ƙasar sudan ta kudu ta balle da ƙasar sudan kuma ta zama ƙasa mai cin gishin kanta wani mataki ya zo ne bayan gudanar da ƙuri'ar raba gardama dangane da ballewa ko ci gaba da kasancewa a cikin ƙasar ta sudan inda aksar mutanen yankin suka zaɓi ballewa tun a cikin shekara ta 1955 ne dai aka fara yaƙi tsakanin kiristoci da musulmi a ƙasar sudan amma an yi sulhu a cikin shekara ta 1972 sai kuma a cikin shekara ta 1983 wutar rikici a tsakanin arewa da kudancin sudan ta sake barkewa har zuwa shekara ta 2005 inda suka sake yin sulhu sannan kuma kudancin sudan ya balle a cikin shekara ta 2011 tare da kafa ƙasa mai cin gishin kanta a rana irin ta yau. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. isra'ila ta saki ba falastin nan da ya kwashe tsawon kwanaki 65 yana yajin cin abinci hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai fargaba ta mummunar annobar da cutar corona za ta iya haifarwa a nahiyar afirka indonesia ta ce za ta haramta wasannin kwamfuta masu tozarta aikin ka'aba mai alfarma tunzu kuma ga cikakkun labaran da ke da a ne isra'ila ta sake galamfar abu atwan wanda ya kwashe tsawon kwanaki 65 yana yajin cin abinci tashar almayadin wadda ita ce kafar yada labarai ta farko wadda ta fara zantawa da shi a gadon asibiti bayan sanar da sakinsa daga tsarewar da isra'ila take masa ta bayar da rahoton cewa abu atwan ya yi nasara wajen tilasta isra'ila ta sake shi sakamakon tsare shi da ta yi ba tare da wani laifi ba a yanzu ta wasa da tashar ta almayadin abu atoni ya jaddada cewa sakinsa ba zai hana shi ci gaba da gwagwarmaya da zalunci da kuma mara isra'ila akan yankunan falasɗinawa ba inda ya ce yanzu ne ma fara gwagwarmaya ta neman yanci da zaluncin isra'ila bayan kwashe tsawon kwanaki fiye da hamsin yana yajin cin abinci abu atoni ya shiga yajin cin abinci har da ruwan sha wanda hakan ya sa rayuwarsa ta shiga cikin haɗari a cikin makon nan inda ajiya isra'ila ta sanar cewa ta sake shi yanzu haka dai yana kwanci a gadon asibiti ana kula da sa banda jikinsa ya rauni ta yadda ba zai iya tsayewa akan kafafunsa ba ƙungiyar taliban ta sanar da cewa ƙungiyar da'ish da mayakanta ba su da wurin zama a cikin ƙasar afghanistan a cikin wani jawabi wanda ya ga manema labarai a yau bayan isar tawagar taliban a birnin moscow na ƙasar rasha a yau juma'a kakakin ƙungiyar taliban shahabuddin dilawar ya shirya cewa kungiyar taliban din za ta fatattaki 'yan da'ish daga cikin kasar afghanistan ya ce a halin yanzu kungiyar ta kame kimanin kashi 85 cikin 100 na dukkanin kasar afghanistan in banda birnin kabul fadar mulkin kasar da kewaye wanda a cewarsa suna tattaunawa da dukkanin bangarori na kasar afghanistan akan yadda za a sake fasalin gwamnatin kasar ko a ranar larabar ta gabata dai an gudanar da wata tattaunawa wadda ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya jagoranta a birnin tehran da kasar iran wadda ta hada wakilan kungiyar taliban da na gwamnatin afghanistan da kuma wakilan kungiyoyi da jam'iyyu daban-daban na kasar ta afghanistan da nufin hada kan al'ummomin kasar wajen samun mafita ta hanyar yin aiki tare yanzu haka dai kungiyar taliban ta kwace iko da daukacin iyakokin kasar inda ta bayyana cewa ba ta da nufin cutar da kowace ƙasa daga cikin ƙasashe makwabta kamar da kuma ta bayyana cewa ba za ta cutar da al'ummar ƙasar afghanistan ba maimakon haka ma za ta haɗa kai da su ne baki ɗaya domin samun makoma mai kyau ga ƙasar ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadi game da mummunar annobar da cutar corona za ta iya haifarwa a nahiyar afirka yanda aka samu sabbin nau'o'inta a wasu kasashe waɗanda hukumomin kiwon lafiya ɗin suka tabbatar gidan radon faransa ya da rahoton cewa hukumar lafiyar ta duniya ta ce a cikin makon da ya wuce nahiyar afirka ta fuskanci barazana sosai daga annobar wadda ba a taɓa samun irin ta ba daraktar hukumar lafiya ta duniya wadda take lura da yankin afirka ta ce a cikin makonni bakwai da suka gabata an samu ƙarin alƙalamma na masu kamuwa da cutar corona a nahiyar afirka inda rahoton ya bayyana cewa kasashen malawi da senegal a makon da ya gabata sun fara farfadowa daga matsalar annobar ko da yake hukumar lafiyar ta duniya da ita ce sabon nau'in cutar corona na delta an samu nasarar dakile shigarta a cikin kasashe goma daga cikin waɗannan kasashe waɗanda suka sha fama da annobar inda ta ce matsawar ba tashi tsaye ba nan ba da jama'a ba cutar za ta iya yin kamari a wasu yankuna na nahiyar afirka sai dai a cewarta za a iya ɗaukar matakai waɗanda za su hana faruwar hakan gwamnatin ƙasar indonesia ta sanar da cewa za ta ɗauki matakai dangane da wasanni na kwamfuta waɗanda suke tozarta ɗakin ka'aba ministan yawon buɗe ido a ƙasar indonesia bayyana cewa gwamnatin ƙasar za ta ɗauki ƙwararren matakai dangane da wasanni na kwamfuta waɗanda suke tozarta ɗakin ka'aba mai alfarma a zantawarsa da tashar cnn ministan yawon buɗe ido na ƙasar indonesia sadinga unu ya bayyana cewa irin waɗannan wasanni na kashe-kashe suna da babbar illa ga yara sannan kuma a halin yanzu lamarin ya fara shafar abubuwa masu tsarki a cikin addinin musulunci wanda a cewarsa kasar indonesia ba za ta taba amincewa da hakan ba a nasa bangaren ministan ma'aikatar leƙen asiri ta kasar indonesia ya ce ma'aikatarsa tana yin aiki tare da jami'an 'yan sanda domin bin diddigin waɗanda suke har haɗa waɗannan wasanni na yanar gizo a cikin indonesia domin kama su a cikin wasannin na fortnite ana nuna kashe-kashe da yaƙe-yaƙe wanda kuma daga baya ana nuna yadda ake kai hari a kan ɗakin ka'aba da kuma kashe mutane a cikin masallacin harami mai alfarma rahotanni sun ce da yanzu haka fiye da mutane miliyan 350 ne suke yin wannan wasa na kwamfuta a faɗin duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. tun zo sai shirinmu na gaba inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a Somaliya ya gabatar ne ga kwamitin tsaron majalisar kan irin barazanar da ƙungiyar ta'addanci ta alsha al take yi ga al'ummar kasar ta somaliya da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a wani rahoto da aka gabatarwa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana nuni da cewa fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar somaliya suna cikin mummunan halin rayuwa tare da buƙatar agajin jin kai kuma ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab tana ci gaba da kasancewa babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar somaliya ya sanar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab tana ci gaba da kasancewa babbar barazana mai hatsari ga kasar somaliya kuma hakan yana gwada karfi da ikonta na yiwuwar iya kaddamar da hare-haren wuce gona da iri a wurare daban-daban a cikin kasar a jawabin da ya gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta hanyar hoton bidiyo wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban ofishin tawagar masu taimako na majalisar ɗinkin duniya a kasar somaliya james wan ya bayyana cewa ƙungiyar al ta nuna himma da juriya a watannin da suka gabata sakamakon haka matakan soji da jami'an tsaron somaliya da na rundunar wanzar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka suka matsa kaimi wajen ci gaba da matsin lamba kan kungiyar domin dakile hare-haren ta'addancinta kamar yadda james swan ya yi gargadi kan bullar mummunan halin buƙatar agajin jin kai a kasar yayin da mutane kimanin miliyan biyar da digo tara ko fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar kasar suke buƙatar buƙatar agajin jin kan dan adam a wannan shekara har ila yau james swan ya bayyana cewa akwai barazanar bullar canjin yanayi a somaliya yana mai cewa a daidai lokacin da kashi 80 cikin ɗari na ƙasar ke fama da matsalar fari a gefe guda kuma saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya ta janyo bullar ambaliyar ruwa a wasu yankuna da suke kusa da koguna lamarin da ya janyo ƙarin yawan 'yan gudun hijira da suka ƙauracewa muhallinsu da kuma ƙarin bullar matsalar ƙarancin abinci james Wan ya kara da cewa abin bakin ciki kashi sha tara cikin ɗari ne kacal aka samu damar gabatar musu da tallafin jin kan dan adam a wannan shekara ta 2021 da muke ciki sakamakon haka swan ya jaddada buƙatar ganin ƙasashen da suke mambobi a majalisar ɗinkin duniya su ƙara matsakaimi domin taimakawa al'ummar ƙasar da nufin ceto su daga mawuyacin halin da suke ciki a ɓangaren ci gaban da aka samu a ƙasar ta somaliya james swan ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar somaliya ta karbi magungunan rigakafin cutar corona karo na farko tun a watan maris kuma tuni aka gudanar da allurar rigakafin ga mutane da yawan su ya kai kashi arba'in da biyu cikin 100 na al'ummar ƙasar suwan ya ƙara da bayyana cewa akwai buƙatar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su ci gaba da gabatar da tallafi domin ganin an samu magungunan rigakafin cutar ta corona da za su wadatar da dukkanin al'ummar ƙasa kasar francisco siatono jose madera wakilin shugaban hukumar kungiyar tarayyar afirka na musamman a somaliya kuma shugaban tawagar kungiyar tarayyar afirka a kasar ya gabatar da nashi rahoto ga kwamitin tsaron majalisar Dinkin duniya da a ciki ya yi gargaɗi kan barazanar kungiyar ta'addanci ta al-shabab yana mai cewa akwai tsananin buƙatar tallafawa jami'an tsaron somaliya a fagen wanzar da tsaron kasar madera ya kara da cewa ci gaba da ƙoƙarinmu a fagen gabatar da taimakon sake gina jami'an tsaron kasar da karfafa su domin cimma manufar da ake son kaiwa gare ta a somaliya yana da mahimmanci kwarai da gaske idan har muna son kiyaye nasarorin da muka cimma a baya da kuma cimma nasarar shirin mika ragamar tsaron kasar ga gwamnatin somaliya kamar yadda yake a cikin kuduri mai lamba 2568 a bangaren siyasar cikin gidan kasar kuwa an sake gudanar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da gwamnatocin larduna bayan dambaruwar siyasar da ta kunno kai a kasar a cikin watan afrilun da ya gabata bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da bukatar ƙarin wa'adin shekaru biyu ga shugaban kasar da na majalisar dokokin kasar kuma shugaban kasar abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudirin da hakan ya zame doka lamarin da ya janyo kace nace a ciki da waje. 'yan kasar har ila yau dambarwar siyasar ta janyo rabuwar kan jami'an tsaron kasar tare da bullar sojojin sa kai a sassa daban-daban na kasar tare da dauki ba daɗi tsakanin su james wan wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a kasar Somalia ya sanar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa bayan matsin lamba majalisar dokokin kasar a ranar ɗaya ga watan mayu ta yi watsi da dokar zaɓe na musamman a matakin tarayya bisa buƙatar shugaban kasar tare da baiwa firamin. ministan kasar damar jagorantar gwamnatin tarayyar kasar da tattauna batun shirya zabuka a kasar da kuma kokarin sake hada kan jami'an tsaron somaliya gami da tattaunawa da gwamnatocin lardunan kasar a nashi bangaren minista mai kula da harkokin siyasar waje da alakar kasa da kasa a somaliya muhammad abdulrazak ya bayyana cewa batun gudanar da zaman tattaunawa domin cimma matsaya daya ba abu ne mai sauki ba lamarin da ke nuni kan muhimmancin samun daidaiton baki kan duk wani mataki matakin da za a ɗauka a ƙasar yana mai jaddada cewa rashin samun daidaiton baki kan duk wani matakin da za a ɗauka zai janyo taɓarɓarewan tsaro a somaliya da rushewar cibiyoyin gwamnatin ƙasar abdulrazak ya ƙara da cewa a halin yanzu al'ummar somaliya sun cimma daidaiton baki kan gudanar da zaɓuka cikin 'yanci da inganci a duk faɗin ƙasar don samun ci gaba a ƙasar somaliya muhammad abdulrazak ya jaddada buƙatar jan ragamar shugabancin ƙasar ta hanyar zaɓuka a duk faɗin ƙasar cikin 'yanci daga gaskiya wanda hakan ne za a samu haɗin kan ƙasa da karɓaɓɓiyar gwamnati a tsakanin 'yan ƙasa da abokan Somaliya domin samun damar bunƙasa ci gaban ƙasar tun a ranar 12 ga watan Afrilu ne shugaban ƙasar Somaliya Muhammad Abdullahi Farmajo ya rattaba hannu kan daftarin ƙudurin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka kaɗa ƙurar amincewa da shi kan ƙarin wa'adin mulkin sa da na majalisar na tsawon shekaru biyu masu zuwa bayan da wa'adinsu ya ƙare a watan Fabrairun wannan shekara amma majalisar dattijan kasar ta nuna rashin amincewarta da shirin lamarin da ya janyo bullar rikici a kasar musamman rabuwan kai tsakanin manyan jami'an tsaron kasar sojoji da 'yan sanda inda wasu bangaren suka goyi bayan gwamnati yayin da wasu kuma suka goyi bayan 'yan adawa kuma kowane bangare ya girke rundunarsa a birnin magadishu fadar mulkin kasar tawagar majalisar ɗinkin duniya a somaliya ta nuna tsananin damuwarta kan yadda aka samu rabuwan kai a tsakanin jami'an tsaron kasar ta somaliya don haka ta fitar da bayani bayanin cewa yin amfani da jami'an tsaron kasar wajen kare manufofin siyasa abu ne da ba za a taba aminta da shi ba a gefe guda kuma tun bayan da shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudirin neman karin wa'adin shugabancinsa da na 'yan majalisun kasar shugaban majalisar dattawan kasar ta somaliya ya furci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta dauka na goyon bayan karin wa'adin shugabanci a kasar ya saba doka kuma ba a gabatar da daftarin kudirin ga majalisar dattijan kasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a kasar shugaban majalisar dattijan ya kara da cewa matakin bangare guda da majalisar wakilan kasar somaliya ta dauka na amincewa da kara wa kanta a lokacin shugabanci zai iya janyo matsalar taɓarɓarewar tsaro a kasar da barazana a bangarori da ba a taɓa tsammani ba kamar yadda matakin zai kara janyo matsalar dambarwar siyasa kan batun zabukan kasar sakamakon yin hawan kawara ga dokokin kasa sakamakon haka shugaban majalisar dattijan somaliya ya jaddada yin kira ga shugaban kasar muhammad abdullahi farmajo da 'yan majalisun wakilan kasar da wa'adin shugabancin su ya kare da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran bangarorin kasar domin cimma matsaya mai ɗaurewa da za a samu amincewar 'yan ƙasa a gefe guda kuma bayan da wa'adin shugaba muhammadu abdullahi farmajo ya kawo ƙarshe 'yan adawan somaliya suka fara ɗaukansa a matsayin shugaba marasa halacci kuma kan ya iya janyo cikas ga duk wani kokarin gudanar da zaman tattaunawa a tsakani domin samun fahimtar juna sakamakon haka kasashen duniya a wannan lokaci suka fara gudanar da kiraye-kirayen ganin an gudanar da zabuka a somaliya cikin hanzari kasar amurka da ta kasance cikin kawayen somaliya na gaba-gaba ta gwada rashin jin daɗin ta kan matakin ƙara wa'adin shugabancin kasar sakamakon haka sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya fitar da bayani da a ciki ke bayyana cewa cewa ƙara wa'adin shugabanci lamari ne da zai haifar da rabuwar kai mai tsanani a gwamnatin tarayyar somaliya da kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na aiwatar da gyara a harkokin siyasar ƙasar da haka yake matsayin sahun gaba a ƙasar da kuma wajen ƙawayenta da sauran ƙasashen duniya kuma matakin ƙara wa'adin zai zame matsala da zai janyo kawar da hankali kan muhimmancin da aka bai wa yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da ƙungiyar al har ila yau antony Lincoln ya yi gargadin cewa wannan sabuwar doka ta kara wa'adin shugabanci za ta tilasta wa gwamnatin amurka sake yin nazari a alakar ta ta musamman da gwamnatin somaliya da kuma ɗaukan duk matakan da suka dace kanta ciki har da sanya takunkumi da hana jami'an somaliya izinin shiga ƙasar amurka saboda matakin da suka ɗauka na neman rusa matakan zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta somaliya a nata ɓangaren ƙungiyar tarayyar turai a ta bakin babban jami'i mai kula da siyasar harkokin waje da tsaron kungiyar joseph borrell ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban kasar somaliya da 'yan majalisun wakilan kasar suka ɗauka zai iya janyo rabuwar kai a kasar tare da janyo jinkiri a ci gaban somaliya gami da haifar da matsanancin barazana a ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar da makwabtanta. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. zuga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOS Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine game da damuwan da Isra'ila take cewa tana ji game da shirin Saidi Hassan Nasarullahi in yayi nasara wato cewa wai Iran za ta samu wato daman shimfida ta kenan a Labanan. To sai mu tambayi isra'ila ashe ku yaushe ne kuka samu daman shimfida ikon ku a siriya da kuke ta halba makamai masu linzami kuna halba wato makamai masu linzami da jirage marasa matuki ashe duniya ta kuce ku kadai to da wannan nake cewa isra'ila duniya ta kubce muku ku tattara naku ya naku ku samu inda kun kalabe domin nasara ta al'ummar musulmi kan yanzu ne ta fara allah ya bada nasara ga al'ummar musulmi duk inda suke a faɗin duniya kuma muna gaisa dukkan ma'aikatan kura da biyu a hausa ku huta lafiya. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma sai shirin amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu ba ku amsa daidai gwargwadon abin da kuka tambaya to a yau ma dai ga tambayoyi daban-daban wanda sai dai mu ɗauki wasu daga ciki wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu a cikin al'amura da ya shafi fikiyon shi'a mukan ji wasu suna cewa wajibi ne idan an zo an yi kiran sallah sai an ambaci wai sunan aliyu bin abi talib karramallahu wajahu to shin wannan wani abu ne da yake bangare na ita kanta kiran sallah ɗin ko kuma wani abu ne wanda yake aka ƙara shi domin mu a ɓangaren ahalin suna ba mu ci karo da wani guri da aka ce a kiran sallah a ba da wannan bayani ba ko kuma a ƙara wani abu kamar a sa sunan wani daga cikin sahabbai ba na fata za a bani cikakkiyar amsa to um, bawan allah wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma ina ganin akwai wasu lokuta can da muka amsa kwatankwacin wannan tambaya ko da dai kai tambayar ka yi ta tafi waccan lokacin amma dai mun taɓa amsa shigen wannan tambaya na farko dai inda ka je kake gani ko kuma inda ka ji ka ce ka ji ana faɗa ba haka ba ne babu wani daga cikin al'amura na fikihu na shi'a babu wani malami daga malaman shi'a da ya ce in ambaci dole ne wajibi ne sai an ambaci sunan aliyu bin abi talibin alaihi salam a cikin kiran sallah babu wani wanda ya faɗi wannan magana kiran sallah da ka ji ana ambatan sunan aliyu bin abi talibin kamar yadda muka ba da amsa a wancan lokacin ma mun faɗi dalilai kuma ai abu ne wanda ake faɗa ko ba wani abu ne wanda yake ba dalili ba ne da shi kuma ba gaskiya ba ne abinda ake cewa bayan an ce ashadu anna muhammadar rasulullah to sai kuma a ce ashadu anna aliyan waliyullah ba na tsammanin cewa akwai wani musulmi ko waye shi shi'a ne ko sunni ne ba wani musulmi a doron ƙasa a duniyan nan baki ɗaya da yake da shakkun cewa aliyu bin abi talibin waliyun allah ne babu shi domin ko su sahabban da kansu waɗanda suka rayu da aliyu ɗin kai hatta makiyan aliyu bin abi talibin ɗin babu wanda bai masa wannan shaida ta cewa shi waliyin allah ba ne to ashe dan an ce na shaida ashadu anna aliyan waliyullah na shaida cewa ali waliyin allah ne wannan ashe ba wani abu ne wanda yake za a tada zijiyar wuya kai ba amma fa wannan din ma da ake faɗa ba ba an ce wajibi ba ne babu wanda ya wajibta faɗar wannan din abin da kurin yake nan kamar yadda muka taɓa amsawa kiran sallah wani abu ne wanda yake tun lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka yi kiran sallah kuma manzo ya gani a mafarki wannan bilal bin alhabashi ma ya gani a mafarki gashi nan dai a rubuce a cikin littattafai wanda aka saba kiran sallah har wafatin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ambatan aliyu bin abi talibin ba a ambatan kowa a cikin kiran sallah in ka ji an ambaci wani daga Allah subhanahu ta'ala sai kuma manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma a lokaci kuma da ya zo bayan wafatin annabi lokacin halifa na farko abubakar bin abi kuhafa lokacin abi ah, wannan halifa na biyu umar al-khattab lokacin halifa na uku usman bin affan da dai sauran abubuwan da suka biyo bayan kashe usman bin affan din muawiya dan abu sufyan shi ya tada fitinoni fitina kala-kala ya tada ita a Siriya a kasar da a wannan ƙasa ta Siriya a Damascus. A wannan lokaci ya nuna maitan son mulki da hawa karagan mulki ta kowane hanya bayan ga aliyu bin abi talib shine halifan wannan lokaci na hudu a bisa jerin halifofin da ahalin sunna suka yarda da su haka a jerin gwano aliyu bin abi talib ne na hudu amma shi muawiya ya tawaye ya nuna son mulki yake yi ya fito fili banda wannan tawayen da son mulki da dagawa da allantuwa kan al'umma sai kuma ya kasance ya halasta ya wajibta zagin aliyu bin abi talib a kan mimbari na salloli hatta ranakun juma'a ana hudu ba mu'awiya dan abi sufyani sai ya wajabta wa malamai limamai na masallatai dole sai sun yi la'ana ga aliyu bin abi talibin a kan mimbari ba don komai ba a don kurin ya kaskantar da wannan bawan allah ya nuna shi ba kowa ba ne wannan la'ana da ya wajabta wa mutane ana yi a kan wannan bawan Allah Ali bin Abi Talibin sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk cikin sahabai kowa ya shaida babu wani wanda ya yaƙi kafirai ya rugurguza Yahudawa a Khaibar ya yi face-face da makiya addinin Allah fiye da Ali bin Abi Talibin daga duk cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wanda bai masa wannan shaida din ba amma sai ga muawiya dan abu sufyan ya wajibta tsinuwa da zagi da la'ana akan wannan bawan Allah to su kuma mabiya aliyu bin abi talimin da suka ga abin yayi yawa jahilan mutane musulmai jahilai waɗanda ba san me meye haƙiƙani ba domin lokacin da ma aka ce aliyu bin abi talibin ya yi shahada wani wanda yake makiyin allah ɗan ta'adda wani wai mai suna ibn muljam almuradi ya zo ali bin abi talibin yana sallah ta asuba ya zo ya ɗauki takobi ya sara masa aka to da aka gaya wa jama'a wasu da dama a can wajejen siriya din nan wannan sham din wannan gurin da mu'awiya yake mulki aka ce ai ga ali bin abi talib ya yi shahada a masallaci yana sujjada ga allah subhanahu wa ta'ala da yawa mutane suka yi mamaki wai aliyu ya shahada a masallaci fa kuka ce au dama yana zuwa masallaci ne dama yana sallah ne suna ta mamaki saboda tsabar jahilci da irin wani kiyayya da muawiya dan abu sufyan ya yada a tsakanin al'umma har yana nuna mutane kamar aliyun baba ba ma sallah yake ba shi yasa da ya shahada mutane an ce ya shahada a masallaci suke ta mamaki saboda tsaban makaro da makirci irin na wannan mu'awiya da yayi a wannan lokaci to duk wayannan abubuwan sun faru a tarihi duk suna cikin littattafai wayannan abubuwan da muke faɗa to daga baya mabiya ali masoya ahlul baiti masoya manzon Allah masoya gaskiya sai suka ga abin yayi yawa jahilai suna ta yada wannan al'amari da muawiya ya dora su a kai to daga nan ne mabiya aliyu bin abi talibin suka ce ya kamata mu dinga sanar da jama'a waye aliyu bin abi talib akwai jahilai da dama ba su san waye bin Ali bin Abi Talib nan ba to dalilin ɗaya daga cikin mafi girman dalilan da ya sa kenan sai ya kasance masu son ahalul baiti masu son 'ya'yan fatimatu Zahra salamullahi alaiha masu kaunan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka kasance in sun zo kiran sallah domin su sanar da jama'a waye Ali bin abi talibin bayan sun ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai kuma su ce ashadu anna aliyan waliyullah ashadu anna aliyan hujjatullah na shaida cewa ali lallai waliyin Allah ne na shaida cewa ali lallai hujja ne na Allah ta'ala da Ubangiji ya sanya shi wa addinin musulunci hidima domin mutane su fahimci cewa wannan abin da mu'awiya yake yadawa ƙarya yake yi ba gaskiya ba ce shi yasa mabiya manzo mabiya ahlul baiti masoya gidan rasulullah sai suka kasance suna ambaton aliyu bin abi talibin bil da gaskiya domin su bayyana mutane hakika cewa ali din nan fa da muawiya yasa ake zagi ali din nan fa da muawiya yasa ake la'ana to fa waliyin Allah ne fa ku daina yin abin da muawiya dora ku akai wannan alin fa hujja ne a wajen Allah ta'ala ku daina ainihin faɗan abubuwan da mu'awiya ɗan abu sufiyan ya ɗora ku a kai na ainihin zagin waliyan Allah wannan shi ne dalilin da ya sa kuke ji ana faɗan ashadu anna aliyan waliyullah a cikin kiran sallah da duk waɗansu waɗanda suke mabiya a baiti a ko'ina suke a duniya suke faɗa to amma duk da haka ba wai an mai da shi wajibi ba ne domin za ka iya yin kiran sallah baka ce anna ali ashadu anna aliyan waliyullah ba kuma kiran sallan ka yayi kuma ba ka da wasu matsaloli a cikin wannan al'amura ba wani wani malami na fikihu ko kuma marja'i waɗanda yake ba da fatuwoyi na fikihu da ya taɓa ɗaukan cewa ashadu anna aliyan waliyullah wajibi ce a cikin sallah to wannan mai tambaya ina fata na amsa masa wannan tambaya tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon minta to saboda lokaci ga shi da mun so mu amsa wasu tambayoyi amma wannan tambaya kwaya ɗaya ta cinye lokacin sai dai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tun zuga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a cikin kissar annabi musa alaihissalam mun tsaya inda allah ta'ala ya jarabe su da musibu masu yawa don dawo da hankalinsu zuwa ga annabi musa salam amma suka ƙi fahimtar hakan sannan a duk lokacin da musiba ta same su sai su nemi taimakon annabi musa salam idan kuma allah ya yaye masu da addu'ar annabi musa salam sai su sake komawa ga kafircinsu fir'auna ya ci gaba da yada ƙiyayya ga annabi musa salam da haruna salam da alamu ya tara makusantansa a wani lokaci yana faɗa musu cewa kamar yadda ya zo cikin Alƙur'ani mai girma kuma fir'auna ya yi kira a cikin mutanensa ya ce ya mutane na ashe mulkin masar ba a gare ni yake ba kuma wa'annan koguna suna gudana daga ƙarƙashina ashe ba ku gani ko kuma ba ni ne mafifici ba daga wannan wanda yake ci wulaƙantacce ne kuma baya iya bayyana magana sai da ƙyar to don me ba a jefa masa mundaye na zinari a kansa ba ko kuma mala'iku su taho tare da shi haɗe cikin suratul zuhruf aya ta 51 zuwa 53 a cikin da biyu inda yake cewa baya iya magana sai da ƙyar nan wannan ba za a ɗora wa annabi musa salam ba don ya riƙa ya roƙi allah ta'ala a haɗuwarsa da shi a kan hanyarsa ta dawowa daga ƙasar madiyana zuwa ƙasar masar kan cewa ka warware mani kulli a harshe na don su fahimci maganata kuma Allah ya ce ya amsa addu'arsa don haka ba za a ɗora wa annabi Musa salam rashin iya magana ba ko kuma yana magana da ƙyar ba don idan ba haka ba to wa ya yi jayayya da shi fir'auna a farkon isar da saƙon Allah gare shi a fadarsa a lokacin da ya dawo daga ƙasar masar don haka muna iya cewa fir'auna yana ƙasƙanta annabi musa salam ne don kafin ya zama annabi baya yawan magana ko kuma maganarsa ba ta fita sosai amma bayan annabci ba haka ba ne an ruwaito hadisi daga imam ali salam yana cewa hakika annabi musa salam ɗan imrana da dan uwansa haruna salam sun shiga wajen fir'auna suna sanye da kayan talakawa masu kiwon dabbobi sannan da sandunansu a hannayensu sai suka yi masa alkawali kan cewa idan ya musulunta to zai wanzu kan mulkinsa sannan ɗaukakarsa zai dawwama shine sai ya ba su ansa da cewa shin ba ku yi mamakin wa'annan alƙaula biyu da suka yi mani ba dawwamar ɗaukaka da kuma wanzuwar mulki alhali kamar yadda kuke gani suna cikin talauci da ƙasƙanci me yasa idan gaskiya ne a sauko masu da mundaye na zinari daga sama bayan wannan allah ta'ala ya umarci annabi musa salam ya gina wa danginsa bani isra'ila gidaje kuma su mai da gidansa wato gida annabi musa a matsayin alƙibla a nan muna iya cewa kafin annabi musa salam ya dawo masar bani isra'ila ba sa da gidaje nasu don suna aiki a matsayin bayi a cikin gidajen kibdawa misrawa don haka a lokacin da annabi musa ya dawo sai ya tara su a wuri guda ya gina musu gidaje ya koya musu addini ya kuma shiryatar da su zuwa ga al'amura na wato sanin allah sannan ya cusa musu rashin tsoro da kuma jarunta alƙibla a nan baya nufin su ɗauki gidan annabi musa salam a matsayin alƙibla kamar yadda muke ɗaukar ka'aba sai dai yana nufin gidajensu su fuskanci juna wannan kuma shine ma'anar asalin wannan kalmar ta ƙibla don haka bani isra'ila sun yi imani da annabi musa salam yana karantar da su addini yana kuma jagorantar zuwa ga dukkanin ayyukan alkhairi banda haka annabi musa salam ya sami wa'anda suka yi imani da shi cikin kiftawa ma to masu sauraro saboda ƙwararren lokaci a nan za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun sai shirin na kashe wato shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya bayyana cewar gwamnatin amurka tana da niyyar sake buɗe karamin ofishin jakadancin ta a yankin gabashin birnin kudus don gudanar da mu'amala da falasinawa a cewarsa blinken ya jaddada cewar har yanzu akwai batun kafa a kasar falasinu mai cikakken yancin kai kamar yadda ya sanar da shirin amurka na haɗa gidauniyar kuɗaɗe domin sake gina yankin zirin gaza da yaƙi ya lalata ba tare da gayyatar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a cikin batun sake gina yankin ba a ƙarshen ziyarar aikin da ya gudanar a haramtacciyar ƙasar isra'ila da garin ramallah cibiyar hukumar cin ƙwarya kwarir gashin kan falasinawa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya gudanar da taron manema labarai a birnin kudus da a cikin maganganun da ya furta ya yi da'awar cewa hakika kulawa da batun jin kan ɗan adam a yankin zirin gaza shine babban al'amari na tushe don haka amurka za ta haɗa gidauniyar neman taimako na ƙasashen duniya domin domin sake gina yankin blinken ya jaddada cewar rawar da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas take takawa a yankin zirin gaza na gudanar da harkokin yankin za ta canza idan har kasar amurka da kawayenta suka samu nasarar gudanar da shirin sake gina yankin ta hanyar gidauniyar da za su kafa ta hanyar mai da kungiyar ta hamas saniyar ware a yankin kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar amurka ya furici da cewa gwamnatin joe biden tana ƙoƙarin ganin ta jagoranci wata gagarumar hoɓɓasa ta hanyar diplomasiya ta bayan fage domin kawo ƙarshen duk wani abin da zai sake janyo tashin hankali tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da 'yan gwagwarmayin falasɗinawa da suke yankin zirin gaza bilinken yana mai cewa a zaman tattaunawarsa da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da shugaban hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas sun cimma matsaya kan wasu batutuwa masu mahimmanci yana mai nuni da cewa akwai buƙatar ɗaukar matakin magance manyan dalilan da suka haifar da bullar tashin hankalin kwanan nan tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana mai jaddada cewa ɗaukan matakin samar da 'yantacciyar ƙasar falasɗinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila matukar aka samu amincewa da sharuɗan da aka gindaya a jawabinsa a yayin tattaunawa da mahmud abbas shugaban hukumar cin a ƙwarar gashin kan falasɗinawa a garin ramallah sakataren harkokin wajen ƙasar amurka Antony blinken blinken ya bayyana cewar gwamnatin amurka za ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta amurka da ta amince da ware kuɗi dala miliyan 77 domin taimakon falasinawa a wannan shekara ta 2021 kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya ɗauki alkawarin cewa gwamnatin amurka za ta gabatar da kuɗi dalar amurka miliyan biyar da rabi wajen sake gina yankin zirin gaza da yaƙi ya rusa yana mai jaddada cewa ba za su taɓa barin ƙungiyar gwagwarmaya jam'iyyar musulunci ta hamas ta amfana da wannan kuɗi ba kuma gwamnatin ƙasar ta amurka za ta gabatar da tallafin kuɗaɗe da yawan su ya kai miliyan 32 ga cibiyoyin jin kan ɗan adam sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a cikin jawabinsa ya yi furuci da cewa rikicin birnin kudus da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa ya samo asali ne daga matakin da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka na musgunawa falasɗinawa a masallacin aksa don haka sa tana adawa da duk wani matakin tsokana daga ɓangare guda yana mai jaddada haƙƙin iyalan falasɗinawa musulmi da na kirista na gudanar da ayyukan ibadunsu hakanan ministan harkokin wajen kasar ta amurka ya bayyana cewa gwamnatin amurka za ta sake buɗe ƙaramin ofishin jakadancin ta a yankin gabashin birnin kudus da aka mamiye da hakan ke nuni kan sake buɗe shafin alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin joe biden da hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasinawa bayan da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta rufe ƙaramin ofishin jakadancin ta sakamakon furucin da ya yi cewa ya mallaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dukkanin birnin kudus ciki har da yankunan gabashin birnin da aka shata a matsayin mallakin Falasdinawa, kuma fadar mulkin su bayan kafa 'yantacciyar kasar falasɗinu shafin watsa labarai na Azios na kasar Amurka ya nakalto daga wasu jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila cewa sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken ya sanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa gwamnatin Joe Biden tana son sake bude karamin ofishin jakadancin ta a birnin Kudus cikin dan gajeren lokaci duk da rashin amincewar Netanyahu kamar yadda 'yan rahoton gidan talabijin na Al Jazeera a Falasɗinu Shirin Abu Akala ta habarta cewa shugaban hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan Falasɗinawa Mahmud Abbas ya jaddada cewa yana shirye ya kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta samu karɓuwa a wajen dukkanin ɓangarorin ƙasa da ƙasa domin sake gina yankin zirin Gaza. Hakanan a yayin ganawar da ta gudana tsakanin sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken da Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu. Blinken ya bayyana masa cewa manufar zuwarsa yankin gabas ta tsakiya a wannan lokacin dalili ne da ke gwada cewa lalle gwamnatin amurka tana ci gaba da yin riko da batun kiyaye tsaro da amincin haramtacciyar kasar isra'ila da kokarin magance duk wani rikicin da zai kunno kai a birnin kudus da yankin yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza har ila yau bilinken ya fayyace cewar gwamnatin amurka tana kokarin ganin ta janyo kasashen duniya domin gudanar da ayyukan jin kan dan adam a yankin zirin zirin gaza kuma za ta yi duk kokarin da za ta iya domin ganin kungiyar gwagwarmayan falasinawa ta hamas ba ta yi amfani da kudaden tallafin sake gina yankin zirin gaza ba. nan mai magana da yawun fadar gwamnatin white house ta kasar amurka jin fasaki ta bayyana cewa manufar ziyarar da sakataren harkokin wajen kasar amurka ya kai yankin gabas ta tsaki ita ce tattauna yanayin da ya dace na ganin an samu tsagaita buɗe wuta mai ɗaurewa tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyar gwagwarmayan falasɗinawa da shirin sake gina yankin zirin gaza a gefe guda kuma kafin sakataren harkokin wajen kasar amurka ya ziyarci garin ramallah domin ganawa da shugaban hukumar falasinawa ministan harkokin wajen kasar jordan ayman safadi ya yi gargaɗin cewa duk wani matakin ci gaba da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan masallacin akasa da ƙoƙarin ci gaba da aiwatar da bakar siyasar koran falasinawa daga gidajensu a yankin hayu shek jarra lamari ne da zai iya sake janyo bullar rikici tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na Falasɗinu Riyad Almaliki a garin Ramallah ministan harkokin wajen kasar Jordan ya yaba da matakin da gwamnatin kasar Amurka ta ɗauka dangane da sukan lamirin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye da kuma rashin amincewa da koran Falasɗinawa daga muhallinsu gami da aniyar gwamnatin kasar ta Amurka na ganin an kafa 'yantacciyar kasar Falasɗinu mai cin cikakken 'yancin kai inda ya gwada muhimmancin waɗannan manufofi manufofi da tasirinsu wajen sulhunta tsakanin falasinawa da yahudawan sahiyuniya hakanan ministan harkokin wajen kasar jordan ya gana da shugaban falasinawa mahmud abbas tare da gabatar masa da sakon wasikar sarkin jordan kan jaddada daidaiton manufofi a tsakaninsu inda aiman asafadi yake fayyace cewar sakon wasikar ya jaddada muhimmancin samun daidaiton matsayi a fagen tunkarar irin halin da ake ciki bayan dakatar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin Gaza da neman hanyar wanzar da matakan siyasa da za su hana sake faruwar yaƙi tsakanin ɓangaren Falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Safadi ya jaddada kawo ƙarshen wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da na Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida kan masallacin Aksa tare da janye bakar siyasar koren Falasɗinawa daga gidajensu a yankin Hayu Sheikh Jarrah da Silwan. a nashi bangaren ministan harkokin wajen hukumar falasinawa riyad almaliki ya jaddada muhimmancin samun matsaya ɗaya tsakanin falasinu da ƙasar jordan da nufin kaiwa ga matakan siyasa da za su hana sake bullar yaki tsakanin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da komawa kan teburin tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a gefe guda kuma wani jami'in harkokin wajen amurka ya bayyana cewa matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na rashin sanya ƙungiyar hamas cikin jerin waɗanda za ta dama da su a harkokin sake gina yankin zirin gaza yana matsayin kalubale ne ga kungiyar saboda gwamnatin amurka tana son sake dawo da ikon kula da yankin na zirin gaza ga hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa jami'in ya kara da cewa kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ba ta da haƙƙin sokar gwamnatin amurka saboda amurka za ta sanya majalisar ɗinkin duniya gaba ne wajen gudanar da ayyukan sake gina yankin da gabatar da kayayyakin aikin jin kai ga mazauna yankin tun farkon makon da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman tattaunawa kan batun abin da ke faruwa a yankin zirin gaza a ranakun litinin da laraba musamman saboda ganin irin munanan hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaddamarwa kan yankin da kuma wuce gona da irin ta kan masallacin aksa gami da yankunan Falasinawa da ta mamaye a birnin kudu Kudus amma kwamitin bai fitar da wani bayani ba saboda Amurka ta ki amincewa da hakan sakamakon matsayin shugaban kasar Amurka Joe Biden cewa har-haren da Isra'ila take kaddamarwa kan Falasɗinawa mai da martani ne kuma bata shige gona da iri ba kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar ta Amurka Anthony Blinken ke cewa suna nuna cikakken goyon baya ga Isra'ila kan hakkinta na kare kanta kuma tsoma bakin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya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 hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai fargaba ta mummunar annobar da cutar corona za ta iya haifarwa a nahiyar afirka indonesia ta ce za ta haramta wasannin kwamfuta masu tozarta aikin ka'aba mai alfarma to don za mu gargari sai Allah kim gobe sai za je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kwanakin ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya